بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا بمواسم الخيرات وخص شهر رمضان بالفضائل والتشريف والبركات وحث فيه على عمل الطاعات والإقصار من القربات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام وقام وأفضل من تهجد وقام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البرد الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النور والظلام وبعد عباد الله فيا لهذا الموسم العظيم من فرصة العظيمة عند المسلمين ومناسبة الكريمة تصفو فيها النفوس وتأفو إليها الأوراء أرواح وتكسر فيها الدوائي الخيرات وتفتح الجنات وتتنزل الرحمات وترفع الدرجات وتغفر الظلات عباد الله في رمضان تهجد وتراوي وذكر وتسبيح في رمضان تلاوة وصلاة وجود وصدقات وأذكار ودعوات والتضرعات وابتهالات إخوة الإسلام إذا كان الأفراد والأمم مهتاجين إلى فترات من الصفاء والرحمة من الصفاء والراحة لتجديد معالم الإيمان وصلاح ما فسد من أهوال وعلاج ما جد من أدواء فإن شهر رمضان المبارك هو الفترة الروحية التي تجد فيها هذه الأمة فرصة لإصلاح أوضاعها ومراجعاتها التاريخية وإعادة أمجادها إنه مهطة لتبعة القوة الروحية والخلقية التي تحتاج إليها كل أمة بل تتدلع إليها الأفراد والمجتمعات المسلمة إنه مدرسة لتجديد الإيمان وتهذيف الأخلاق وشهد الأرواح وإصلاح النفوس في الصيام تحقيق للتقوى وامتثال لامر الله وقهر للهوى وتقوية للإرادة وتهيئة للمسلم لمواقف التضحية والفداء والشهادة كما أن به تتحقق الوحدة والمحبة والإخاء والألفة فيه يشعر المسلم بشعور المحتاجين ويحس بجوع الجائعين الصيام مدرسة لبذل الجود والصلة فهو حق معين معين الأخلاق ورافد الرحمة من سام حقا صفت روحه ورق قلبه وصلحت نفسه ولانت أريكته فما عجدر الأمة الإسلامية اليوم أن تقوم بدورها فتحاسب نفسها عند هلول شهرها وما أحوجها إلى استلهام الحكم الصيام والإفادة من خيراته أيها الإخوة إن استقبالنا الرمضان يجب أن يكون أولاً أولا بالحمد والشكر لله جل وعلا والفرح والاقتباد بهذا الموسم العظيم والتوبة والإنابة من جميع الذنوب والمعاصي كما يجب الخروج من المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها والعمل على استثمار أيامه ولياليه صلاحا وإصلاحا فبهذا الشعور إحساس تتحقق الآمال وتستعيد الأفراد والمجتمعات كرامتها أما أن يدخل رمضان ويراه بعض الناس تقاليدا موريسا وأمالا سوريا مهدودة العصر ضعيفة العطا بل لعل بعضهم أن يزداد سوءا وانحرافات والعياذ بالله فهذا الانهزام النفسي وعبث الشيطاني له عواقب وخيمة على الفرد والمجتمعات عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بلغنا رمضان وبلغ رمضان علينا يا رب العالمين بالخير والإيمان يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga Allah wanda ya muna baiwa da ni'ima da samun lokuta ko tarurruka ko yanayi waɗanda ke kunshe da alkhairai da yawa idan wannan lokaci ya wuce sai wani ya zo ya zama na kowane lokaci ya keɓanta da irin falalar da ke cikinsa ya keɓe watan ramadan da wata falala da ɗaukaka da albarka fiye da sauran watanni a shekara Allah subhanahu wata'ala ya kwadaitar da mu game da jaddada ko yawaita biyayya ga Allah a cikin wannan wata da yawan neman kusaci zuwa ga Allah ta hanyar aikata ayyukan alkhairai ina shaidawa ga cewa ba wani abin bautawa bisa dacewa da cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kamar da nake shaidawar annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan shi ne kuma manzon shi shi ne mafificin duk wanda ya yi sallah shi ne wanda ya fi duk wanda ya taba azumi shi ne mafificin duk wanda ya raya dare ya yi kiyamun lail tsiran allah da aminci su tabbata gare shi shi da iyalinsa da sahabbansa masu albarka ma'abuta girma da waɗanda na biye musu da waɗanda na bi waɗanda na bi su bisa ga kyautatawa gwargwadon bayyanar hasken rana da kuma gwargwadon zuwan duhun dare bayan wannan ya bayin Allah wannan mausim ko lokaci na ramadan da bayani a kansa ya gabata a cikin muƙaddama wato wani yanayi ne mai girma ko wata dama ce wacce take mai girma a gurin kowane musulmi ya samu wata irin dama wacce a baya bai same ta ba wata dama ce wacce za ta bashi damar ya raira ya yi sikirinin ɗin imaninsa domin ya ware miyagun ɗabi'u da ya shekara da su ya ci ado da kyawawan ɗabi'u don haka ramadan ya zo ne domin mu yi mara balale da zuwan shi kana mu shimfiɗa masa tabarmar karɓuwa da tsoron Allah ta yadda idan ya tashi zai kwashe dukkanin laifukan mu ya tafi da su ya ban mu tare da tsoron Allah mun kuma sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa babu mai girman daraja a gurinsa kan ba wanda ya ji tsoronsa ba ko shaka babu shi wato ainihin azumi yana zuwa ne domin ya yi taciya ya yi feman ya bi daki-daki ya tace rawuka masu biyayya ga Allah ya karfafe su ya kuma raunana rayuka waɗanda ba su biyayya ga Allah domin ya karya ƙwarin saɓansu ga Allah sannan watan azumi yana zuwa ne ɗauke da abubuwa masu yawa waɗanda ke ta kiran mu zuwa ga yawaita ayyukan alkhairi ta yadda in ba za ka iya yin wannan ba ta iya yiwuwa za ka iya yin wannan saboda haka kada mu yadda watan azumin nan ya zo ya tadda mu cikin kunci game da wato ainihin al'amarin zuwansa ba ina nufin kunci na rayuwa ba a lalle mu karɓe shi da yadda da cewa Allah subhanahu wata'ala alkhairi bai wayi muna ta hanyar ba mu watan azumin ramadan duk kuma halin kunci da muke ciki mu karɓi abin hannu biyu mu yi mara balale da zuwansa allah subhanahu wa ta'ala zai sanya albarka ga rayuwanmu a cikin wato ainihin shi wannan wata kada mu manta wata ne wanda ake bubbuɗe ƙofofin aljannar ubangiji duka a buɗe su han hai saboda yawan waɗanda ake sa ran shiga su Da haka kada ka yadda wannan dama da ke zuwa kafin ta zo in kana daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta da ƙoƙarin ganin wato ainihin shi wannan wata mai albarka ka yi mai shiri da kyakkyawan niyya saboda annabin rahama yana cewa ina mana amalu bin niyyat wa inna ma likulli imrin ma nawa mu sani wata ne wanda rahamomin ubangiji ke jerin gwanan sauka ga bayin Allah yi ƙoƙari ka samu ta samu daga cikin ramar ubangiji kada ka yadda sau rahamar ubangiji watan azumi ya ƙare ta daina sauka ya zama da baka samu ba sannan mu gano wata ne wanda ake ɗaga darajar waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa daraja in ma kafin zuwa ramadan ko kuma ya ba su daraja a cikin watan ramadan don haka ya bayin Allah ku yi ƙoƙari mu samu mu zan daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗaga darajar mu ta imani ya ƙara kusantar da mu zuwa gare shi mu sani wata azumi wata ne wanda Allah yake kau da kai ga dukkanin santsin da ya ɗebe mu Allah mai yawan afuwa ne Allah mai yawan gafara ne saboda haka kada mu ɗebe ƙauna ko tsammani ga samun rahmar ubangiji mu yi ƙoƙarin koma zuwa ga Allah a cikin wannan wata kada muga girman zunubin da muka yi wa Allah mu kalli girman rahamar ubangiji Allah subhanahu wata'ala mai karɓar mu ne ya bayin Allah kuma sani a cikin watan azumi ne ake yawaita cikin watan ramadan ne ake yawaita yin tahajjudi ake yawaita yin tarawi za ka samu ko da mutum baya iya kiyamun lail amma dai za a tsaya yi tarawih da shi saboda ka zai raya dare sana a cikin watan azumi ana yawaita ambatan ubangiji sana cikin watan azumi ana yawaita yin tasbihi ga ubangiji sannan mu sani a cikin watan azumi ana yawaita karatun alkur'ani a cikin watan azumi ana yawaita salloli a cikin watan azumi ana yawaita bayar da baiwa ta hanyar sadaka da taimaka wa juna a cikin watan azumi ana yawan zikiri ana yawa wato ina addu'o'i har ma ayar da ta sauka mai gaya wa bayi kusantu wasu ga Allah a matsayin addu'a su ta sauka ne gab da tsakiyar da ake bayanin hukunce-hukuncen azumi wa iza salaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'awatad da'i iza da'ani saboda haka kada mu yi sanya bata wa kanmu lokaci game da wato ainihin watan azumi ba mu nemi gafara da rahama da warwara ga halin da muke ciki na kunci ba sannan a cikin watan azumi ake yawaita kankan da kai da komawa zuwa ga Allah da nuna bawa bai isa ba bai kai ba wane kai domin Allah subhanahu wata'ala ya riko da wato ainihin hannayenka domin ya cicciba kai zuwa ga daraja madaukakiya ya yan uwana a cikin addinin musulunci kuma sani idan ya zamo al'umma ko ɗaiɗaikun mutane da al'umma suna da bukata zuwa ga samun wani lokaci wanda yake na hutu domin karatun baya wanda hatta tsare-tsaren tafi kantar da gwamnatocin duniya yana da alaƙa da akwai wani tayim ɗin da za a tsaya a yi karatun baya a ga bajet ɗin da aka yi me aka yi da shi a wani guri aka cimmawa kuma wanne ake da buƙatar cimmawa ina aka yi mai kyau ina aka yi mara kyau wanda kowa ya san a tsarin rayuwa ko kamfani ko gwamnati komi akwai wannan tsari wanda za ka tsaya ka yi karatun ta natsu ka yi tunanin da ka fito sannan ka kalli ina kake yanzu kana ka ga tsayi ko kusaci ko nisan inda ka dosa sannan ka binciki guzurinka anya guzurin naka zai kai ka inda ka dosa ko ko wato ba zai kai ka ba to saboda haka idan rayuwar duniya ga baki ɗaya tana da irin wannan tsari kuma muna ganin abubuwan da ke gudana haka yake ana yin wannan litajadidi ma'alimul iman domin mutum ya tsaya ya yi tajaddadin ina ne alamomi na imani waɗanda suka bayyana gare shi ina ne yake da matsala ina ne baya da matsala wannan fa yana faruwa ne domin ya gyara abin da ya ɓaci ko ya lalace wanda kowane ɗan kasuwa yana irin wannan kila wani na yi duk bayan wata uku kila wani na yi duk bayan wata shida kila wani na yi duk shekara gwamnati tana irin wannan lissafi wani nawa ta kashe wani guri ta kai gare shi ni ya rage gare ta na tenuwar ta dangane da alkawarin da ta wa al'umma kuma wace dama take da ita na ƙoƙarin biya wa al'umma buƙatu da ta ɗauka ko suka kawo buƙatunsu zuwa gari to kowannen mu tsakaninsu da Allah shi na da wannan damar da zai tsaya ga cewa to wai shi yanzu shekararsa nawa ma ne a duniya duk da fita daga cikin duniya nan baya da alaka da yawan shekaru ko kuma alaka da karancin shekaru baya da alaka da kana da lafiya baya da alaka da baka da lafiya duk wanda lokacinsa ya kare komi lafiyarsa to jinya ta zo masa a wannan lokaci komai lafiyarka to inda ka sun kare jinya ta zo maka kenan kuma wannan jinya ita ce ta zama sanadi ba kuma wani wanda ya sai dakatar da tafiyarka don haka kenan kowane musulmi yana da buƙatar tsayawa ya karatun ta nutsu ya kalli inda ya fito ya samu wata dama da zai keɓe ya ga menene ke damunsa menene matsalarsa domin ya maganta abin da ya samu na daga cuce-cuce na jikinsa ya yi sabis din rayuwarsa ya gano ina yake da ci gaba ya gano ina yake da ci baya to ko shakka babu watan azumi na ramadan mai albarka shi ne wani lokaci na hutu da bawa yake da shi wanda zai jaddada ya kulla ya karfafi alaƙarsa da allah subhanahu wa ta'ala ya ga cewa shin daga bara zuwa bana imanin ƙaruwa yi ko raguwa yi menene abin da zai iya bayar da shi don Allah a bana wanda a bara bai iya ba da shi don Allah menene abin da zai iya kauce mawa na saban Allah wanda a bara bai iya kauce masa ta nan zai iya gano ci gaba ga rayuwarsa na kusanta Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ci baya ga rayuwarsa na nisantar Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mu don haka wajibi ne ga kowace al'umma allati tajidu fiha hadhihi al'umma al-fursa shi wannan wata wannan al'umma ta samu wata dama da za ta yi karatun karatun ta nutsu ta ga me ci gabanta me ta samu me ta kai gare shi wani halin matsi take ciki kuma ina sanadin halin matsi in eh, an gano sa da hannun matsin kuma ina hanyar da za a rage wannan matsi ko kuma a kawar da shi gabaki daya kada a ci gaba da rayuwa cikin wahala ya zama na ba abin da aka maura ko aka ji mu da shi yayin cikin wahala sai kuka amma ba mu yi tunanin mafita daga wahalar ba kamata yayin da kake kuka to ya an baka hakuri ka yi tunanin me ya je kuka kuka yana daga cikin kasawa ko neman taimako ko ka samu ko baka samu ba kaiwa ka yi kukan na matsayin da kake ciki an kawo ma ɗauki ba kawo maka ɗauki ba to ina mafita kukan shine mafita ci gaba da yin kukan shine mafita ka yi karatun tanisu ka ga wace hanya za ka bi kenan in matsin nan ya kai matsi kukan ma ka daina yi akwai allah ya za kai kai haka saboda wajibi ne yayan uwa mu koma zuwa ga Allah ko shakka babu kowa yana ɗanɗanawa sai dai fatan abin da ake ciki na tsanani Allah ya ƙaddare shi koma alkhairi don haka wajibi ne ga kowane daga cikinmu ya yi wato ainihin shimfiɗa wani yake gaya min ni ba baƙin ciki nake da zuwa azumi ba malam abin da nake bakin ciki da shi in azumi ya zo mi mutane za su ci a yanzu ma mutane ba koshi suke ba shiga azumi yana zuwa abin da mutane za su ci shi nake tunani shi azumi ya san ibada ne amma ina tunanin mi mutane za su ci ba a fasa ba in ya zo za kuma a tashi da shi to amma idan an tashi da azumi mai za a ci ba a azumin ma me ake ci saboda haka lalle ne mu yi wa kanmu karatun ta nutsu mu yi kokari mu dawo da bara bana ta hanyar aikin alkhairi mu nesanta bana da bara ta hanyar musiba inda muka ga musibar bara ta fi ta bana to mu gode wa Allah akan sauki da sauki yayin da muka ga matsin da muke ciki na bana ya fi na bara mu roƙi Allah ya fudda mu ya riko da hannunmu domin abin nashi ne da haka wajibi ne mu wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya fitar da mu daga halin matsi shi wannan wata zai zama kamar wani filin jirgi ne wanda tsoron Allah da rahama ake yin folinsa a baje shi wata azumi kamar wani filin jirgi ne wanda komi girman rahamar Allah tana da gudun sauka kamar da filin jirgi kawai girman jirgi zai sauka to watan azumi wata ne na rahama wanda haka yake sai ka ce mahatta kamar filin jirgi ne wanda yake wato ainihin na karfafuwar tsoron allah da kuma imani da kaucewa gafala saboda haka ko shakka babu kowace al'umma tana da bukata zuwa ga samun inda za ta baje kolin damuwarta domin ta yi dirasa game da ya ta yi ta kai cikin tsanani ko me tunaninta na ƙoƙarin janyo sauki Allah subhanahu wa ta'ala taimake mu ya ce bari ma kai wata azumi wata ne wanda za a yi analysis za a yi leƙen gaba mutum tun a cikinsa ya leƙi yadda yake so baɗi ta zo masa ma'ana wata ne na fata ga ɗaiɗaiku da kuma al'umma ga baki ɗaya sannan mu ɗauka watan azumi wata makaranta ce wacce darasin da a ciki kowane irin darasi abin da yake jaddada maka imani ya zuwa ga Allah duk wani darasi dauki watan azumi wata jami'a ce duk wani darasi wanda zai baka yana koyar da kai imani yunwarka matsin matsinka me duka darasi ne yana karantar da kai ne tsoron Allah domin makasudin azumi Allah subhanahu wata'ala ya ce ya wajabta mana yin sani kamar yadda ya wajabta yin sa ga waɗanda na gabace mu ko da kwanaki da watanni waɗanda muke azumta sun sabawa kwanaki da watanni na waɗanda na gabace mu suka azumta amma dai mu makasudin namu Allah ce la'allakum tattaqun ka in kayi azumi azumi ya zo ka shiga cikin azumi da kafar dama ya zama cikin azumi da bayan azumi ya gadar da kai tsoron Allah shi kuma tsoron Allah ba kayan sakawa bane da za ka goge ka linke ka wanke ka goge ka tura cikin adaka ka jazib ka aje sai lokacin da ka buƙaci sakawa a'a shi tsoron Allah ba a ajiye shi da shi ake tafiya da shi ake ma'amala da shi ake tafiya ko ina haka idan al'umma ta samu tsoron Allah ga mu'amalar ta ne zai bayyana ba sai ka zo ka faɗa da baki ba cewa kai mai tsoron Allah ne Mu'amala ka ce za ta canza irin haramun din da ba za ka kauce ba ba a bara ba za ka kauce mata ba yanzu ba sai a sami ka kauce mata gaskiyar da ba za ka iya faɗa ba a bara yanzu sai a sami ka samu kowatar iman da za ka iya fadatta don haka wannan shine kalubale kuma shine abin da ya kamata mu ya tuna ya yi wa azumi wannan shimfiɗa ya kasa ya ƙirge ya nemi riba ya kuma kalli ina faɗuwa take wannan shine cin ribar rayuwa saboda haka azumi wani wata rariya ce mai zuwa domin ta tace imaninka ta mayar da imaninka madara ta fitar da ƙaiƙayi a cikin akwai shiga imani fiyoli wancan abin da ka shigo azumi da shi ba imani ba ne watan azumi yana dauke da wannan sannan watan azumi yana wasa wukar rayuwarka izuwa kusaci ga Allah abin da da kake nukuli ka nuna kasawa sai imani ya karfafe ka kaga cewa za ka iya ya baka dauriya ya baka shaja'a wajen kokarin kusantar Allah subhanahu wa ta'ala sannan azumin nan kamar yadda ya gabata ko shakka babu yana gyara dukkanin rayuwarmu yana setata setata zai zo kafin zuwa azumi mutane sun zama a barkace wannan yayi nan wannan yayi nan wannan amma hata ga ɗabi'u da society ɗin mutane idan azumi ya zo za ga duk azumi ya tattaro mutane ya saita su mutanen unguwa mutanen ƙasa kai mutanen duniya ma gaba kidiya sai ga azumi ya saita su ya saita su halin da kake ciki a shi musulmin da yake gaba ta tsakiya da gabas ta gabas yake ciki watan azumi watan azumi kenan wannan wata yana koyar da mu wahada a cikin watan azumi ne ake tabbatar da masu tsoron Allah cikin watan azumi in ya zo shi watan azumi zai yi shaida su waye masu tsoron Allah ba dukkanin masu da'awa tsoron Allah ba su ne masu tsoron Allah watan azumi zai yi shaida ya tace ya fitar da masu tsoron Allah ta hanyar ganin suna aiwatar da abin da Allah ya ce kuma suna rinjaye son zuciyarsu kuma suna ƙarfafan manufansu abin da suka dosa za su tafi kai tsaye sai sun cimma su. a cikin watan azumi ne musulmi ke dagewa ya tsaya matsayin layya da rayuwa ga cinsa ga shansa ga abin daɗinsa zai iya shiga dakinsa ya kulle ya ci ya sha ya shafa bakinsa ya fito ya ce yana ba wanda zai ba da shaidar bai ba sai Allah da kudinsa da zai iya sayan abincin ya ci zai iya tashi ya bar society dinsa ya shiga cikin wani gurin da ba wanda ya san shi in an gan shi ma yana ci bai zama wani abin damuwa ba kila ba mai ba kila ba musun bane amma ya yadda Allah subhanahu wataala yana ganin sa rana yake jira sai ta fadi sannan ya ci a cikin azumi ne ake fansa da shahada kawuni da yunwa amma kana tunanin wani yana can yawo wuni da yunwar kuma bai da abin da zai bude baki sai ka yi ƙoƙari ka bashi ya bude baki ka fanshi yunwarsa saboda haka a cikin azumi ne ɗayantakan musulmi yake tabbata ba wani yanayi mai nuna musulmi abu guda ne a tsawon shekara kan banda wata azumi wata azumi shi ke nuna musulmi abu guda ne inda suke a duniya abin da kake yi abin da najeriya take shi niger take shi ina ne shi ina ne shi ina ne don haka wata azumi ya daga cikin abin da ke nuna maka kai musulmi a duk inda kake kana da wata ka'ida da zarar wannan network ya hau ka yadda ya shafe ka ka yadda kai musulmi ne ya riga shafe ka don haka azumi yana karantar da haka sannan azumi yana karantar da mu soyayya soyayya ga juna ba dan da Allah subhanahu wa ta'ala ya rayar da mu a inda ake koyar da mu keta da mugunta cewa azumi yana koyar da soyayya za ta yi wahala kila ka yadda da ni saboda ni Allah ya rayar da ni da kai a inda keta da mugunta suka fi yawa amma inda Allah zai kai ka inda za ga irin wannan soyayyar hada ka ake da Allah da annabi ka zo ka yi buɗe baki ga abinci mutum ne zai shirya abincin buɗe baki lafiyayye sai ya tura 'ya'yansa ya ce su je duk wanda suka da shi da Allah su kama rigarsa ya zo ya ci abinci ya tafi to amma kai wa zai maka haka saboda me Allah ya rayar da kai ya kawo ka inda kita da mugunta da ha'inci da yaudara ba mai baka ba mai kama ka idan ka faɗi yunwa ta kashe ka ka faɗi a kira 'yan kwana-kwana su ɗauka ko kana tafiya mota ta kaɗe ka shi kinan za su ɗauka kai zaka amfani amma ba wai wani ya yi ya dafa abincin buɗe baki ya zo yana haɗa ka da Allah yana don Allah ka zo ba Allah da Allah ka zo don Allah ka zo ga abinci wani ma in ya ga hakan ba za ta yi ba dahowa zai yi sai sa a leda ta kyau mai kyau madara ya zo yana rabawa Ba ka san shi ba kan maka ce da shi ka gode inda ma zai mukum waje wajhi la la nuridu minkum jaza'an wala shukura to amma mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka babu ga masu kudi alhamdulillah su ma talakawan da tasu awwa talaka ba abin da sa Allah tsine mai kudi tsine masa yake sai ka je ka tarar da kuturu a cikin gumi amma in ya ga wata mota ta wuce sai ya tsine ci Allah isa kar abin da kai mai ba ka dora mai kuturta ba ba ka dora mai komai ba saboda haka rayuwar take haka maka tsinci kanmu kai an saba da yi maka mugunta kai kuma bakin ka bai da lizami kai kuma ba za a tausaya maka ba saboda haka wata azumi yana nuna soyayya kuma yana nuna yan uwantaka kuma yana nuna haɗuwa ni kai ne kai ni ne sai ga mutane da yawa za ga cikin wata azumi masallatai suna cika jam'i yana cika sahu nawa duk suna cika kowa ya dawo Allah kowa ya dawo Allah ga mutane kamar an saita su sun shiga cikin wani tsari to wata azumi yana da irin wannan sannan a cikin watan azumi ne musulmi zai ji eh akwai bukatar mabukata shi da kansa zai ji a jika ba wai sai an gaya masa ba domin duk wanda ya wuni da yunwa yana ganin faduwar rana da kyar zai ji yunwa a jikinsa ta yadda yana da abin da zai ci din amma wata ka'ida ta hana shi ci zai san cewa akwai wanda kafin watan azumi kullum haka yake kaga ya ji bukatar mabukata kenan a jikinsa a cikin watan azumi ne za ka ga yunwan mayunwata a zahiri domin akwai lokacin da duk wanda ka gan shi na jin yunwa komi kudinsa komi kaza nasa a cikin jin yawa yake kokari yake rana ta fadi ya je ya faɗi mu abinci ƙarara kai kaga cewa ya da bukata mayunwaci ne yunwa yake ji ko yana da abinci na wanda da ci wata azumi ne ke bayyana ma haka domin a matsayin sa na musulmi ka san azumi yake ba dama ba ya lasa da ci ko ba ya da ci kai da kansa ka san yunwa yake ji sannan mu sani azumi wata makaranta ce ba abin da a ciki illa abin da kake da shi ɗauki ka bayar domin umma watan azumin ya wuce baka ɗauka ka bayar ba sai bayan watan azumi ya wuce ka ɗauka ka bayar to za a karba ma darajar da ladar ba zai kai a cikin watan azumi ba watan azumi wata ne na sadar da zumunci diya wani zai in bacin ɗanka ka zo gida mu sha ruwa waɗanda suka san wato ainihin kimar watan azumi haka suke ci gaba da raya abin da akwai kungiyoyi da su haka ne aikin su yau wannan shirya shan ruwa kira jama'a yau wannan shirya shan ruwa kira jama'a yau wannan shirya shan ruwa kira jama'a iya mutanen da kake iya ciyarwa kira su sha raya a zauna ai maka addu'a a gode wa Allah ni'ima Allah ya sa mun yi azumin kai lafiya sannan musan azumi shine wanda yake nunawar haƙiƙanin kyawawan halaye kuma azumi shine wanda yake zo wa mutane baƙo ne wanda yake na rahama duk abin da azumi ya zo da shi na hana ka kaza da kaza da kaza da kaza alkhairi ne gare ka babu wani takunkumi na kunci da azumi ya zo maka da shi wala alkhairi ne haka likitoci sun nuna cewa lalle yin azumi yana ƙara wa jikin mutum lafiya ta daga duk wani abin da ya zo maka kayan wannan bako azumi alkhairi ne saboda duk wanda ya yi azumi na hakika zai samu tataccen ruhi zuciyarsa tausayi zai zo mata zai samu an seta al'amuransa inda ya azumi tsakani da Allah sannan zai zama mai tausayi to yin haka ne ba abin da ya fi bukatar al'ummar musulmi a yanzu irin tausayi domin tausayi shi aka rasa rashin tausayi ne ya sanya yadda 'ya'yan mutane ke bata kajinsu da awakansu ba sa bata a haka ne ga haka rashin tausayi daga yaro ya bata a neme shi a rasa kamar wata agwagwa ko baka je inda aka tsince shi ba ba abin da ke kawo ka sai tafi don haka mutane idan su ya riga ya rufe kowa kallon kuɗi yake mai kana tafe kana tafiya wannan kallon ya zai samu kuɗi da kai ba rayuwar ka kawai yake tunani ba ya za ka zama kuɗi a aljihunsa kurum ta ya za yi kana tafiya ana ana cinikinka ana farautar kaya za yi da kai a samu ta ina za mu tare shi ko a yi garkuwa da shi ko ma a batar da shi har abada ina ma mutane Allah suke yi wa wannan dubara kusantuwa gare shi ta yadda za su iya kawar da duk wata rayuwar makiyin Allah don neman yardar Allah tun da zama sun samu furubin daga Allah la a duwa a duwa kuma auliya amma sai ka zo ka tarar da yaro karami shekara biyar zuwa ƙasa an neme shi arsa tausayi ki kawo haka tsoron Allah ki kawo haka neman gyaran lafiya ke kawo batan yara kuma ya zamana ba ka da inda za ka kai kuka maka magani baka yankali ba an kaji wani guri sai a kara maka wani bakin ciki akan bakin cikin da kake dauke da shi ba ɗanka ba magana mai kyau saboda haka azumi shakka babu azumi yana dawo da al'umma ga matsayinta amma sai ta san hikima azumi me ta kai garai me take da bukata sannan azumi yana karfafar kwaranyuwa alkhairai ya yan uwa ko shakka babu fuskantar da ramadana ke yi muna ya zama wajibi gare mu daga farko mu zamo muna fuskantar samuma da godewa Allah da sarrafa ni'imar da Allah ya yi muna wajen yi wa watan azumi mara balale da farin ciki da alfahari yadda Allah ya zaɓe mu ya ba mu al'umma masu raya wannan wata mu yi ƙoƙarin mayar da haƙoƙi a gurin duk masu su waɗanda haƙoƙin suke hannunmu sannan mu yi ƙoƙarin yin ayyuka masu kyawo a cikin wunin nuka wannan azumi da kuma darerayinsa ya zama makasudin mu kawo gyara to da wannan ne al'umma za ta kama tudun na tsira da wannan ne al'umma kowa zai san kanshi kowa ya san ina ya fito kuma ina zai je da wannan society zai gyaru amma ya zama na watan azumi ya zo ɗaya daga cikinmu ko wani bangare yana kallon zuwan azumi kamar wata al'ada ce da daddiya da muka gada iyaye da kakanni shi ne azumi gashi na ya gashi na ya ana jiran sai sarki ya ce an gani shi an gani an tada azumi kamar wata al'ada gadajjiya kamar wani aiki kawai jasadan bilaru yana da wani iyaka in an gama cewa ga lokacin da azumi ya riga ya kare sai kuma hidimar wato yanin sallah ba tare da karfafa ko binciken hikimomin da ke ciki ba sai ga ka shiga cikin watan azumi ka ɗauka watan azumi wata garko wahala ce kenan aka rataya maka Biya wani an ce azumi ya saura kwana ka zanye jiya matso sai gaban su shi fadi abin da ya ɗauke shi wata ne na wahala ganin zuwa baya kallon rahamar da watan azumi ke dauke da ita a abin da yake tunani watan wahala ya zo da <coughs> wace inuwa ce ta sanyi inda zai je ya kwanta wace mai girki ce ta fi abinci mai daɗi ina kankana take lafiyayya babu laifi ka ci daɗi in ka samu cin daɗi babu laifi amma ba wata azumi ba ba ta din bacci bane dagewa ne wa fi zalika na fi su. sannan kai wasu ma a cikin watan azumi watan azumi yana ƙara musu lalacewa maimakon azumi ya kawo musu gyara sai ga wasu a cikin watan azumi sun fi wa Allah cewa da ake ana ɗaure shaidanu suna su shaidanu ma an an musu allura ƙarfi. ba ɗaure shaidanu su ba don haka mu ji tsoron Allah ya bayan Allah mu ɗauki wannan watan azumi wata ne na rahama wata ne wanda yake a cikinsa akwai mawarwara na dukkanin matsalolin da suke damu mu wallahi a cikin wata azumi akwai mawarwara ga dukkanin da suke damun kasar nan amma sai mun dage mun koma zuwa ga Allah na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu iko yi wannan wata mai zuwa mara balale kuma ya Allah ya azurta mu da rayuwa a cikinsa ya sanya mana daga cikin yantattun bayi waɗanda zai yanta a cikinsa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه